A wata rubutacciyar takarda da jam'iyyar Hope Democratic Party ta raba wa manema labarai, na nuni da cewa sun shigar da ƙara ne a bisa dalilai da dama, amma muhimmin dalili shine cewa akwai wata shari'a da aka riga aka shigar da ke ƙalubalantar nasarar da shugaba Muhammadu Buhari ya samu a zaben da aka gudanar a ranar 23 ga watan Fabrairu na wannan shekara da muke ciki. To wai akwai dokar da ta baiwa jam'iyyar Hope damar shigar da ƙarar? Ƙwararre a bitar kundin tsarin mulki barista mai nasara Kogo Ibrahim ya yi nazari A'a wato tsarin siyasar da muke da ita ce wadda take muna harkokin siyasa ba tare da la'akari da d'a'a da kuma kishin ƙasa ba domin shi tsarin mulkin Najeriya ya taho ne kamar wandon ƙarfe wandon ƙarfe kin san ba za a iya ƙara shi ko a rage shi ba to magana ce aka ce wa'adin shugabancin ƙasa shekara hudu ne daga ranar da aka rantsar da shugaban ƙasa zuwa ranar da za a sake rantsar da wani ko ranar da za a sauke wani to wannan ne to saboda haka idan ka ce ka a rantsar da shi ka ba da dama rudu ya shigo cikin harkokin siyasar mu ka ba da dama rudu ya shigo saboda ka ce ka a rantsar da shi to me za a yi a lokacin da ya kamata a rantsar da shi abin da kawai ya kamata ka yi shine ka je kotu ka shigar da korafin ka sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya ya baka dama ka shigar da duk korafin da kake da shi to amma magana ka a rantsar da shugaban kasa kuma baka kawo kokwaran hujja ba magana ce wadda take ba ta da dangantaka da al'amuran da ya shafi zabe To sai dai a lokacin da yake bayyana ra'ayinsa a game da batun shigar da ƙarar da jam'iyyar Hope Democratic Party ta yi, tsohon shugaban hukumar wayar da kan al'umma a Najeriya, Dr. Mike Omeri ya ce a yi taka tsantsan. Musamman abin da ya kamata a yi alakari da shi shine mu musamman masu aiki ma'aikatan kotu kotunan nan da aka kai karorin su tabbatar cewar su bi abin da ka'idar da takardun kotu da dokan kasa ta sarrafa kada abi na son rai a sa kananan fati wanda ba su da wani hujja tsananne su zo su dangula mu ko kuma su dungula mu cikin wata halin kakanika yanzu ana yunwa ana wahala gwamnati na shirin ta san yadda za ta taimaka ma jama'a jama'a kuma na nan sun mai da su game ga gwamnati a ga wani hanya za a bi a sami zaman lafiya da kwanciyar hankali so duk yadda za a yi kada doka su yi abin da ba daidai ba abinda doka ya sa a yi a yi shi kada wani a yi wani son rai kada a yi wani son you know a ce domin dan wana ko yar wata na cikin nan ko can a gutsura hakkin mutane ba zai kai mu ga zaman lafiya ba jam'iyyar hope democratic party ta ce an riga an kai wa shugaba buhari takardar karan da ke bayani cewa inda har an dasa ayar tambaya a wajen kalubalantar zaben nasa to bai cancanci ɗaukar rantsuwa ba A daidai lokacin ɗaukan wannan rahoto, fadar shugaban ƙasa ba ta mayar da martani ba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.